Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta talata. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuraraka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin kuma masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. akwai mu kuma ɗauke da shirin nan lafiya sai da kula sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk hakan kamar da aka saba sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 31 ga watan mayan shekara ta 2022 wanda daidai da ɗaya ga watan zulkaida na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 1270 da suka gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan zulkaida na shekara ta uku hijira kamariya aka haifi sai da fatima ma da yar imam musa bin ja'far alaihi salam limami na bakwai daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam sannan kuma yar uwa ga imam ali bin musa arda alaihi salam limami na takwas daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam an haife ta a birnin madina ta samu tarbiyya da ilimi a wajen mahaifinta sannan kuma bayan shahadarsa ta kuma karkashin renon yayinta imam rida alaihi salam sai kuma bayan da sarki ma'amun daga cikin sarakunan abbasiyawa ya tilasta wa imam rida yin hijira zuwa maru a yankin khorasan ta fito daga madina domin ziyartarsa amma sai rashin lafiya ta kama ta kan hanya sannan kuma bayan kwanaki goma sha bakwai da jinya ta rasu a birnin kom wanda yake cikin kasar iran a halin yanzu a shekara ta 201 hijira kamariya a halin yanzu dai hubbaran ta zama wurin ziyara ga miliyoyin masoya iyalan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga ko'ina cikin fadin duniya masu ko kun san cewa yau ce ranar 31 ga watan mayu wanda kuma rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin faɗa da shan taba a duniya saboda illar da take tattare da shan taba ga jikin ɗan adam da kuma lafiyarsa tun asali dai an fara shan taba ne a tsakanin mutanen ƙauyuka a yankin amurka tun kafin shekara ta 1492 daga baya kuma shan taba ya yadu a tsakanin al'ummomin duniya sakamakon irin matsaloli da shan taba sigari yake haifarwa ga lafiyar mutane a ƙasashen duniya wannan ya sanya hatta ita kanta ƙasar amurka a halin yanzu tana yake da shan taba ta hanyoyi daban-daban da hakan ya haɗa har da wayar da kan mutane a kan illolinta kamar da kuma ƙasashen duniya da dama suna ɗaukar irin waɗannan matakai da ƙarshen masu saurari kuma san cewa shekaru 112 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan mayan shekara ta 1910 tarayya afirka ta kudu ƙarƙashin mulkin turawan ingila ta samu ƙwarƙwarin 'yancin kai a hukumance amma kuma ta samu cikakken 'yancin kai ne a cikin shekara ta 1931 sai dai duk da haka 'yan tsararru fararen fata sun ci gaba da rike madafin iko a afirka ta kudu inda suka mayar da kasar da dukiyarta ta zama mallakinsu yayin da 'yan asalin kasar bakaken fata kuma suka zama 'yan kallo maimakon haka ma sai aka koma ana bautar da su a cikin kasarsu wannan ne ya sanya wasu daga cikin 'yan kasar afirka ta kudu bakaken fata suka miƙe tsaye domin neman 'yancinsu su nelson mandela shine wanda ya fice wajen gugurmaya ta neman yancin bakakin fata a 'yan asalin kasar afirka ta gudu wanda ya yi gugurmaya ta tsawon shekaru a rayuwarsa tare da shan wahalhalu a hannun fararen fata masu iko da kasar amma daga ƙarshe nelson mandela ya kai ga samun nasara wajen kawo ƙarshen mulkin warar launin fata a kasar afirka ta kudu a shekara ta 1993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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar Marhaban a cikin shirin namuna wannan lokaci. To jerin shirye-shiryen da muke dauke da zasu muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. iran ta ce babu gaskiya a rahoton baban na hukumar iaea dangane da shirinta na makamashin nukiliya rasha ta yankewa kasashen turai hudu iskar gas saboda sun kasa cika sharɗan da ta gindaya musu a najeriya kuwa shugaba buhari ya gana da gwamnonin jam'iyyar apc a birnin abuja Tun kuma ga labaran dake-dake ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta bayyana rahoton hukumar makamashin nukiliya ta duniya wanda ta fitar a baya-bayan nan game da tarin uranium da kasar iran din ta samu da cewa wannan rahoto bai dace ba kuma baya nuna gaskiyar hukumar akan tattaunawar da ta yi tsakaninta da iran kakakin ta harkokin wajen kasar iran din hatib zade shi ne bayyana hakan a yin wani taron manema labarai a yau talata a birnin tehran yayin da ke magana akan rahoton da hukumar iaea e take fitarwa a kowace shekara wanda ya bayyana cewa yawan sinadarin uranium wanda iran ta samu da cewa ya ribanya fiye da sau goma sha takwas akan wanda aka amince da shi a cikin yarjejeniyar da aka cimmawa a shekara ta 2015 rahoton na iea e wanda aka buga ranar litinin ya kesa cewa ya zuwa ranar goma sha biyar ga watan mayan shekara ta 2022 jimillar sanadaran da iran ta samu ya kai kilogram uku. bugu da ƙari a cikin wani rahoto na daban wanda hukumar ta bayar a wannan rana ta bayyana cewa akwai wasu bangarori na uranium waɗanda aka samu a wurare uku waɗanda ba a bayyana ba a cikin ƙasar ta iran khatib zade ya bayyana cewa an cin mai yarjejeniya tsakanin iran da kuma hukumar iaea e a watan maris inda iran ɗin ta gabatar da bayanai ga hukumar tare da bayar da amsa a rubuce akan tambayoyin da hukumar ta gabatar akan wannan batu. rasha ta yanke wa kasashen turai hudu iskar gas saboda sun kasa cika wasu daga cikin sharɗin da ta gindaya musu tashar ati ta bada rahoton cewa kamfanin iskar gas na ƙasar rasha ya saka wa kasashen turai sharɗin cewa dole ne su rika biyan kudaden ciniki a cikin kudaden rubel na rasha maimakon euro ko kuma dala rasha ta bayyana cewa ɗaukar wannan matakin na zuwa ne sakamakon matakan sakawa rashin takunkumi waɗanda ƙasashen turai suke yi duk da cewa wasu daga cikin kasashen turan sun amince da sharaɗin da rashin ta gindaya kuma tuni har suka fara biyan ta da kuɗin rubel a taron shugabannin kasashen tarayyar turai wanda suka gudanar sun yanke shawarar rage yawan iskar gas wanda suke sayar da ƙasar rasha wanda ake saran zai fara ake gan zuwa ƙarshen wannan shekara sai da wasu daga cikin shugabannin kasashen turan kuma sun dage akan cewa akan zai jefa kasashen su a cikin matsanancin halin rayuwa sakamakon takunkuman amurka da na kasashen turai a rasha kasashen turai da dama sun shiga cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa sakamakon yadda suka dogara da rasha a bangaren makamashi kasashen da rasha ta yanke wa iskar gas a halin yanzu dai su ne holland finland bulgaria da kuma poland sannan kuma mai yiwa rashin za ta yanke wa denmark iskar gas nan da 'yan kwanaki masu zuwa banda ta sanar cewa ba za ta iya biyan kudin rubel ba to jama'a masu ware kada a afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran shugaba muhammadu buhari na taron najeriya ya gana da gwamnonin jam'iyyar apc mai mulki inda ya bukaci da su tabbatar da cewa babban taron zaɓar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ya nuna duk wata kima da abin da ya kira kyawawan halaye na jam'iyyar shugaba buhari ya bayyana cewa ɗan takarar shugaban ƙasa dole ne ya zama wanda zai baiwa talakawan najeriya karfin nasara da kini tun kafin zaɓe a taron da aka yi a ranar talata a fadar shugaban ƙasa ɗin shugaban ya shaida wa gwamnonin su 22 da kuma shugaban jam'iyya na ƙasa sanata abdullahi adamu cewa an fara gudanar da zaɓukan fitar da guni na zaɓukan shekara ta 2023 da gaske ya ce na lura cewa jam'in siyasa sun fi samun nasara ne idan suka dogara da haɗin kai na cikin gida da kuma kwakwaran jagoranci domin cimma manufofinsu na zaɓe buhari ya ce jam'iyyar apc ba za ta taɓa zama daban daga sauran jam'iyyu ba don haka dole ne su gaba da aiwatar da tsarin samar da ci gaban ƙasa sabuwar majalisar dokokin ƙasar labanan ta sake zaɓen da bihi a matsayin shugaban majalisar a karo na bakwai kuma shekara talatin a jere sabuwar majalisar da ta sake zaben kakakin majalisa na bihi birri a matsayin shugaban majalisa a karo na bakwai da ƙuri'u 65 ba tare da jayayya ba yadda kuma aka jefa wasu ƙuri'u 23 waɗanda ba a rubuta komai a kansu ba bayan zabensa shugaban majalisar dokokin na labanan ya bayyana cewa zai aiki tare da dukkanin bangarori domin kuwa yana wakiltar dukkanin al'ummar ƙasar labanan ne ba tare da wani bambanci ba na bihibir ya ce akwai buƙatar haɗa karfe da karfe wajen yin watsi da duk wani saɓani sannan kuma ya kamata a kawo ƙarshen duwani batu na kula alaƙa da isra'ila an kuma zaɓi ilyas buwasab a matsayin mataimakin kakakin majalisa na bihibir dai shine shugaban ƙungiyar amal wadda take yaƙi da isra'ila tare da ƙungiyar hezbollah kamar kuma suke da haɗin gwiwa wajen ɗaukar matsaya ta siyasa To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan rediyo Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afrika a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa waɗanda suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne akan wani taro da cibiyar zaman lafiya ta Cardinal Onyekan ta yi a birnin abuja da ke najeriya domin girmama wasu mutane da suke taka rawa a wannan fage na tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'umman kasar za kuwa mai hira ne da ɗaya daga cikin waɗanda aka karama saboda ƙoƙarinsu na ganin an samu zaman lafiya tsakanin mutane masu mabambantan aƙida da addini wanda shine ahmad tijani adam daga jihar kano da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a ranar Asabar 21 ga watan Mayu da ya shuɗe ne cibiyar zaman lafiya ta Cardinal Onaikan ta haɗa taron girmama mutane masu taka rawa a fagen zaman lafiya. Mutanen kuwa sun fito ne daga cikin ɓangarori daban-daban na rayuwa da kuma mabiya addinai mabambanta. dalilin haka ne muka tuntuɓi ahmad tijjani adam wanda ya fito daga jihar kano da ke arewacin najeriya domin samun ƙarin bayani akan hanyoyin da ake bi domin tantance waɗanda ake baiwa wannan kyauta ga abin da yake cewa to na gode da wannan dama da aka bani akan na yi jawabi akan dalilin da kuma makasudin taron da muka je na girmamawa da aka yi mana a abuja ranar asabar 21 ga watan biyar a wannan shekara na farko dai ita cibiyar da ta yi wannan taron girmamawa ita ce cibiyar da ake ce mata cardinal onion foundation for peace ma'ana babbar cibiyar wannan babban malamin addinin kirista wanda yake lura da harkokin addinin kirista a abuja da kuma yana daga cikin mutane guda shida wanda yau za a iya zaben su roma a najeriya watan kadinal olayankan wanda yake asalin dan najeriya ne wannan ita ce cibiya cibiyarsa ce ta hada wannan taro na girmama mu kuma eh, kamar tambayar da kai na cewa wace hanyoyi aka bi domin zaɓar waɗanda suke da a girma mutanen to akwai hanyoyi da suke bi musamman na duba mutanen da suke aiki akan harkar zaman lafiya daga kowane irin bangarori na rayuwa mun yi aiki an kallo akwai mutanen da aka ɗauke su daga harkar malaman addinin musulunci akwai wanda aka ɗauka daga bangarorin addinin kirista akwai wanda tsofaffin sojoji ne akwai waɗanda ma'aikata ne na al'umma haka ta kowane irin ɓangarori na rayuwa aka duba domin aka ba mu dama muka je kusan shekara ɗaya ana zuwa ana yin abubuwa da yawa kala-kala wanda akwai wata jami'a da ake ce mata nel university da wata Beatrice University dukansu manyan jami'o'i ne wanda suke a nigeria su ma sun ba da certificate din girmamawa. to wannan shine hanyoyin da aka bi kuma aka duba waɗanda suke ba da gudunmawa su ma daga afirka domin akwai ƙasashe kusan sama da goma sha waɗanda suka zo akwai wanda aka ɗauko daga south africa daga kenya zambia central africa zimbabwe kenya ghana da sauran kasashen afirka ethiopia morocco haka su mala abdullahi alkayya duk haka tare muka zauna aka yi wa'annan uh, su ne matakan da aka bi na gudunmawar da kake bayarwa a iya labul ɗanka saboda haka mu kamar ni ina yin abubuwa ne da ya shafi akan community wani yana daga cikin abin da aka yi la'akari da shi domin zakulo da ake gani aka yi musu kuma na tsawon shekara ɗaya su kuma jami'an suka bar suka tantance sannan aka ba mu wannan satifiket da kuma award na girmamawa to shi dai zaman lafiya kamar yadda masu iya magana suke faɗa fi zama ɗan sarki kuma sai da shi ne harkokin yau da kullum za su riƙa wakana sannan kowace irin al'umma ba za ta samu ci gaba mai ɗorewa ba sai da zaman lafiyar nan wannan yana daga cikin dalilan kafa cibiyar ta onaikan ta zaman lafiya a shekara ta dubu biyu da goma. ita wannan kungiyar ƙarƙashin jagorancin shugaban nata ta yi imani da cewa mafi yawancin rikice-rikice da suke faruwa a cikin nahiyar afirka suna da alaƙa ne daga zubin tsarin rayuwa ta zamantakewa da ta addini ƙabilanci siyasa tattalin arziki don haka shimfiɗa adalci a gwamnatance zai taka rawa matuƙa wajen warware irin waɗannan rikice-rikice da suke faruwa kuma tattaunawa da tana ɗaya daga cikin hanyoyin da wannan cibiyar take amfani da su domin magance wannan matsalar malam ahmad tijjani adamu ya sake yi mana bayani a kan yadda za a yi zaman lafiya da kuma tattaunawa ta ci gaba musamman bisa la'akari da rikicin da ya faru a sokoto da ke najeriya na tsokanar da wata mabiya addinin kirsa ta yi wa al'ummar musulmi wanda hakan ya yi sanadiyar kashe ta ga abin da yake cewa to gaskiya lamari mun yi ta kokari domin mu nusar da su mabiya addinin kirsas film cewa akwai abubuwan da muke da alaka da su wannan ne ya sa allah subhanahu wa ta'ala ma ya kiran su ahlul kitabi domin maganar eh, samuwar annabawa da tabbatuwa akan allah subhanahu wa ta'ala shi ya halici kowa da wa'insu abubuwa haka da littafan da aka saukar wa'insu abubuwan muna da alaƙa da su da kuma abubuwan da muke da bambanci da su wa'annan abubuwan wanda rayuwa addinin musulunci ce e, taɓa su ko kuma yin wani abu wanda ya shafi izgili gare su to ba zai taɓa kawo zaman lafiya ba domin su fahimci haka so an tattauna amma yadda ake maganar dole ya zamanto ta fahimtar juna mun yi ta ƙoƙari musamman tun da akwai manya-manyan malaman addinin kiristanci a wurin a kuma sun yi tambayoyi iya abin da muka fahimta inda akwai malamai da yawa an nuna mutar da su cewa lallai lallai duk abun da baka sani ba to kar magana a kansa ko malamin addini ne tunda Allah subhanahu wataala ala ce wala taqfu ma laysa laka bi ilm to ballantana wanda kai magana addinin wani ballantana har a ce irin wannan abubuwan suna faruwa gaskiyar lamari mun nuna musu zaman lafiya shine kowa ya zauna ya yi koyarwa ko kuma ya fahimci inda addininsa ya ya fahimtar da shi kar ya shiga gonar wani domin wannan ba zai kawo zaman lafiya ba su gaba da wa'azantarwa da nusantarwa ga su mabiyansu cewa lallai lallai kar su rinka shiga abin da bai shafe su ba ita wannan yarinya irin wannan abin da ya faru kenan ba ta da alaka da addinin musulunci to bai kamar ta yi magana har abin da ya shafi jarumin manzo sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine to har ila yau akan abin da ya faru a jihar ta sokoto da kuma kokarin lalabo bakin zaren yadda za a samar da zaman lafiya mai dorewa malam ahmad tijjani adam ya ci gaba da cewa abin da ya faru a sokoto wannan abu ne mara daɗi wanda kuma mun nuna musu cewa gaskiyar lamari idan irin wannan abubuwan suna faruwa to ba komai son zaman lafiyar musulmi mutum ba zai iya goyon bayan yanayin da ya faru ba lallai lallai su mabiya addinin kirista musamman malaman su da su nusar da matasa su cewa akwai iriyoyin da ba a kusantar su ko da musulmi ne ma bai yi wani abubuwa da suka shafi irin wannan to ba abin da za a iya bari shi ya wuce haka ba ne domin wannan ya isa ishara wanda wanda daga cikin ma'insu mawaƙa a sha'irai a eh, yi wata magana wacce kaga shi musulmi ne ma a nan jihar kano wance kuma abin da ya karshe ya zama to bai daɗi ba to ballantana wani wanda ba musulmi ba lallai mun faɗa musu musamman ma wayanda muka yi tare da su akwai wayanda suka zo daga kusan kowane jiha a najeriya aka zaɓa kuma wani zaka samu yana rike da jami'u goma goma sha biyar manya-manya mun nuna musu cewa lallai lallai ce a irin waɗannan abubuwa su sanar cewa ba eriyoyi ba ne wanda ya kamata a rinka yin maganganu ko a yi wani abu mara daɗi a kansu jarabin manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce mutum ya yi wani abu wanda yake da irin wannan kuma muna da karfin gwiwa cewa insha Allah ta'ala wannan abu ba zai sake faruwa ba zai sake faruwa ba domin sun tabbatar da cewa dukkan wanda suke karkashin su za su nusar da su ta kafafen yada labarai ta zaman da ake yi na mujami'u da dukkan wata hanya da za su bi domin tabbatar da cewa ba a sake samun irin wannan abu ba kuma kasar ta zauna lafiya da karshe ina godiya da wannan dama da aka bani domin na yi wannan jawabi a takaice kuma allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya ya ba mu zaman lafiya ya aminitar da mu ya sa kubuwan ya lafiya salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ƙwararre ne sai dai kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ko muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum Radio Tehran. A ah, ina son in yi jinjina ga hukumar EFCC bisa ga wannan kamu da ta yi na tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari. Sai dai kiran da nake son in yi ga hukumar EFCC to wannan kamun da kewa Abdulaziz Yari kada ya zama kamar dodon bango. Domin da muke nufi dodon bango ke kama shi ne kawai saboda yana daga cikin jam'iyyar APC kuma don kada a yi mai wani hukunci mai tsanani ko kuma a ce ya tsaya takara shi mai laihi ne sai a ce ke kama shi ne amma dodon bango ba don wani hukunci ba. Kiran da muke son mu yi ga hukumar efcc kada kamen ke ya tsaya kawai sai waɗanda ke jam'iyyar pdp za ki kama su ke gofanar da su a gaban kotu amma duk wanda ke apc ba za ki gabatar da shi gaban kotu ba sai dai ki ce wa mutane kawai a'a ai an bincika an gane laifinsa ba wani laifi ne ba ko kuma a'a dama bai da laifi illa kawai ko kuna zargi ne kuma kun bincika kun gane bai da wani laifi kun sake shi to ba mu fata wannan abin muna fata duk wani irin abdulaziz yari wanda ke hana kuma wanda ke da hannu da ayi sama da faɗi da kuɗaɗen najeriya da kudaden mamu talakawan najeriya to muna fatar za a gabatar da shi gaban kotu domin a yi mai hukunci mai tsanani don ya zama darasi ga dukkan wani magoyin bayansa ko kuma wani mai shawar a can amanar ƙasa na gode ahmad ladan gyarkau shugaban ƙungiyar murya talaka a ƙaramar hukumar mulkin a jihar sokoton najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Da magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magana. To lokaci na yau zan yi shi ne akan wani bawan Allah da aka samu wanda yake da hannu dumu dumu wajen taimaka ma Fulani yan ta'adda inda yake kwatanta musu cewa in kumbuna akwai sojoji in kumbunan babu sojoji dan su rika kai hari ga bayan Allah talakawa da basu ji su gani ba ana kashe su. To alhamdulillah wannan bawan Allah an kama shi da aka kama shi kuma ana tambaye shi ya zayyana sunan wasu mutane kuma ya ce dukansu sozawa ne kenan da haka nake kira da hukumomin Nijar da su yi bincike su gano waɗannan mutanen wanda suke da hannu akan taimaka ma 'yan ta'adda wanda suke shigowa suna kashe talaka na ba su ji ba su gani ba. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya yau tsokacin da nake sai in yi bisa matasan Falastinawa ne muna jinjina musu kwarai kuma muna musu addu'a Allah taimake su bisa ga kutse da suka yi suka shiga masallaci mai tsarki Baitul Maqdisi saboda Yahudawa sun shiga sun rufe sun na ciki sun yi rubuce-rubuce har batanci ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam muna jinjina mu matasa annan na Falastin na ubangiji Allah ya ba su nasara ubangiji Allah ya kwato ma musulmi wannan masallaci mai alfarma kuma mun yi tur da Allah wadda da gwamnatin Isra'ila da su da masu ɗarme musu gindi turawan yamma ubangiji Allah ya karya lagosu ya ba Falastinawa sa'a bisa wannan yaƙi da suke yi bisa wannan masallaci mai alfarma mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agada salamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullah Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kowa mai aski ba da raka a jihar da magaram. Muna matakar godiya da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu inda yau zan yi kira ga yan uwana matasa na makwabciyar mu kasa Najeriya ya kamata su yi karatun ta kada su bi wa siyasa kada su manta da wahalar da suka sha tsawon shekara takwas a can baya domin su 'yan siyasa suna amfani da wannan kalma cewa mu talakawa tsuntsaye ne da zaran kawa za tsuntsaye an wani hatsi sun kare ma'ana mu talakawa da zaran watsa mu kuɗi muka mance da wahalar da muka sha ya kamata kada mu mance da wahalar da muka sha shekara takwas da suka wuce ya kamata ku zaɓi cancanta cancanta wanda ya cancanta a zaɓe shi wanda bai cancanta ba a amshi kudin shi a cinye kuma a zaɓi da ake so allah ya ba mu shugaba na gari Assalamu alaikum wa jamhuriyar musulunci mai magana na wani alhaji abdu agadas niger to na da ba da yau bisa kan ƙasa ta niger musamman gari na agadas bisa kan yan kamfanin gidan wuta a kullum ba mu da wuta a gadas amma baka taba gani an bi ko fakatarwa an rage ma fakatar kullum babu wuta babu ruwa mun kuma kullum kuɗin su karuwa yake kenan ya kamata hukumomi ta duba magana ga al'amarin gawa bai yiwu a ce mutane ba su shan wuta kuma ana buko su fakatar ba yiwu a ce mutane ba su shan ruwa ana buko su fakatar kullum mai maimakon ta sai dai ta ke sama. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu hace daga nan birnin taron muke zuwa muku a cikin shirin muna yammaci yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanley stone na shahid atlal mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun tsaya a sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallama inda jakadun ƙuraishawa zuwa wajen sarkin habasha suka gabatar da ƙorafe su dangane da musulmi 'yan gudun hijira inda wakilinsu ja'far ɗan abi talib salam ya gabatar da jawabi mai kyau a gaban sarkin ya kuma karanta masa suratul maryam a bisa bukatarsa a nan ne sarki na jashi ya fahimci cewa addinin musulunci gaskiya ne kuma daga wuri guda suka fito da addinin kiristanci a nan ne ya fusata da Amurbin bin asi har ya dake shi a fuskarsa, ya kuma ce masa idan ya sake jin yana aibata musulmi to zai azabtar da shi sannan sarkin ya ce wa fadawarsa su mayar wa jakadun ƙurashawan kyaututtukan da suka zo da su daga nan sai ya juya zuwa jafar dan abu talib ya ce ku je ku zauna a cikin ƙasata ku amintattu ne wannan al'amarin ya kasance babbar koma baya ga ƙurashawa ganin cewa musulmi nan gaba suna iya amfani da ƙasar habasha a matsayin wurin tara a ƙarfinsu sannan mai yiwa daga can su zo su cinye birnin makka banda haka wannan ya buɗe hanya ga habasha na sauraron musulmi da kuma shiga addinin musulunci nan gaba a lokacin da wannan labarin ya kai ga musulmi a makka sai suka dada samun karfin gwiwa na cewa addinin musulunci zai yi ƙarfi nan gaba kuma sun ƙara tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai gaskiya ne a duk abubuwan da yake faɗa. Wannan tawaga ta musulmi 'yan gudun hijira sun ci gaba da kasancewa a ƙasar Habasha na shekaru da dama don ba su koma ƙasashen larabawa ba har bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina sannan aka yi yakin badar da uhud da ahzab duk basa nan sai a shekara ta bakwai suka kaura zuwa birnin madina a ranar da suka dawo sai suka sami manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙasar haibara a lokacin ya sami nasara akan yahudawan haibaran a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana mai kyau dangane da yan gudun hijira na Habasha da kuma nasara da Aliyu ya samu akan Yahudawan Haibara a ran nan. ya ce ban sani ba shin da fatahin haibara ne zan yi farin ciki ko da dawowar ja'faru wasu malaman tarihi sun bayyana cewa ja'faru dan abi talib alaihi da tawagarsa sun isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa tare da wasu mutane saba'in. sittin da biyu daga cikin mutanen mutanen Habasha ne sannan wasu mutane takwas daga kasar Sham daga cikinsu dai akwai Buhaira malamin Kirista wanda ya taba haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa tare da aminsa abu talib akan hanyar su ta zuwa ƙasar sham ya kuma gane manzan allah sallallahu alaihi wa sallam duk suka saurari karatu alkurani mai girma daga suratu yasin wajen manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sannan suka musulunta sun yi ta kuka suna cewa wannan ya yi kama da abin da allah ta'ala ya saukarwa annabi isa alaihi salam sannan najashi ya aika tawaga ta mutane talatin zaɓaɓɓu daga cikin mutanensa zuwa madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don ya bayyana sonsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma a musulmi su ne suka saurari tilawal alkur'ani mai girma daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan suka musulunta tarihi ya nuna cewa najashi ya musulunta duk da cewa bai sami ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da idonsa ba har zuwa lokacin mutuwarsa a lokacin da labarin mutuwarsa ya isa kunnen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi masa sallar jana'iza ta daga nesa sai dai wasu malaman sun bayyana cewa najashi bai bayyana musuluncinsa ga mutanen habasha ba don mai yiwuwa su halaka shi har yanzu kasar habasha ƙasa ce wacce kiristoci suka fi yawa amma musulmi na da yawa a ƙasar hali yanzu dai kabarin sarki najashi askum wanda ya yi mulki tsakanin shekara ta 614 zuwa 631 miladiya yana ta zar kilomita 800 daga birnin addis ababa babban birnin kasar habasha kuma a cikin yankin tigray har ila yau an gina masallaci kusa da kabarin nasa inda aka sanya shi cikin jerin wuraren ziyara a kasar ta habasha to masu sauraro a nan zamu dasa aya saboda kuran lokaci sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin ƙisoshin rayuwa kenan to su kuma ga shirin na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. to shirin na yau zai mai da hankali ne kan ranar yaƙi da zukar taba sigari wacce majalisar ɗinkin duniya ta ware a kowace ranar 31 ga watan mayu domin faɗakar da jama'a illolin da ke tare da zukar taba sigari da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Tumarilla ranar 31 ga watan Mayu na kowace shekara rana ce da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin yaƙi da zukar taba sigari da ake bukukuwan faɗakar da al'umma illolin da zukar taba sigarin ke haifarwa lafiyar al'umma. Taken bikin ranar ta bana shine sigari barazana ga muhallinmu. mu. wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa a shekarar 2020 taba sigari ta kasance ummul abaisan mace-mace da kuma kasawa ta sama da mutum miliyan goma a cikin shekara an bayyana cewa zukar taba sigari ya fi kashewa fiye da cutar aids ko sida da tarin fuka da mace-macen mata wajen haihuwa da haɗarurruka na mota nahiyar afirka na ɗaya daga cikin yankunan da jama'a suka fi zukar taba sigari To shirin na yau zai kawo muku hira ne darakta Sabo Ahmed ƙwararren likita daga birnin Jos a tarayyar Najeriya wanda kuma ya fara da yi mana shimfiɗa kan abin da ake nufi da taba sigarin da ma da take haifarwa ga lafiyar ɗan adam. Wato taba sigari wanda kuma kan yi kata lakabi da sunan tobacco. Ana cewa shan taba ma a ba shan ta ake wanzu, shan ake a isa. A bayan an kona ita ganyen tobacco din a cikin tabar da ake wannan shi ke samar da hayakin da sigarar da ke cikin shi tobacco din ya shige jikin mutum cikin sigarin ba nikotin din kaɗai ba ne yake akwai abubuwa da dama ba ke masu cutarwa wanda dama a kan sa su a cikin nauyi abin da ya kira jini ma'ana sinadarai masu guba masu sa kansa bayan haka kuma akwai su eh, kusan haka ne domin waɗansu kan iya ba cewa ta ɗauki farar riga ta su sigari a kai za ka gaya biki to wannan ya daga cikin kaɗin da suke shiga jikin mutum an daɗe ana sha sai ya canza halittar naman jikin mutum musamman a ku har ya kawo ga ciwon kansa na huhu ɗaya daga cikin manya-manyan illan kan gari kenan wanda kuma kansa akwai lalacewar ku ya zama da cewa ba ya iya buɗewa yayin da mutum yake numfasawa to akan samu ciwuka kamar su irin fasila wanda kan rage wa mutum ingancin rayuwar shi da jin daɗin shi saboda numfashi ba rayuwa ba numfashi ba rayuwa wannan kenan a matsayin gabatarwa. Dakta taken bikin ranar ta bana shine ta ba sigari barazana ga muhallinmu ta ya ba za ta iya kasancewa barazana ga muhalli wato in misali mutum yana zaune a cikin ɗakin da waɗansu suke shan taba ko da shi ba ya sha akan kaddara cewa shi ma ya shiga haɗe kuma zai iya yi tasiri ne akwai masana da suka yi bincike da suka nuna cewa ba wani lokaci illan da taba za ta yi wa wanda ya zauna a cikin mashaya taba a yayin da suke shan taba ta fi yawa a kan su wanda yake zura cikin shi fiye da wanda ma ke kanta ba shi ne suka sa shi a matsayin nau'in passive smoking wato mutum ya sha taba ba da sa shi ba saboda ya zura cikin hayakili da masu sha suke busawa ah, to haka ma iyaye da yara idan iyaye sun kasance mashaya taba su suna ciki su iyayen kan su active smokers kenan su masu shan taba da sannan su da kuma himman su active smokers kenan mutum shi ne himmace shan taba amma yaran su da suke zaune a cikin ɗaki kaga su suna shiga ne saboda ba da wa yaro yana cikin ɗaki so su ne fasin smokers kuma tabbatacce masana su bincike sun yi cewa illar da taba take wa masu shekar haƙin ba ko da ba mashaya taba ba ne wani lokaci kan illa da masu da shan taba so da active smoking wato himmataccen eh, shan taba da fastest walking da shan tabar da ya zama da yanzu ya shiga saboda lura kusan fitra da inna kuma sosai sosai saraka abin da ka iya samun babba na lalacewa huhu da manufa ta shi ma yaro zai iya samun saman wanda bai yi ra wannan yanayi na shi kan haƙi da iyayen shi ke santa ba. Masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. turukta ya batun mace mai zukar ba sigari ko akwai wani bambanci tsakanin mace da namiji? Sun mace da namiji kusan ɗaya ne, to amma bambancin ke zuwa ke yayin da mace ke da ciki. idan tana da ciki shan taba nan yakan don kwafe a fitowar sirrin suran yaro da aiki so da dama aka samu yara su haife su a bajjame a ba su da kumari su samu larurori da dama ba to shi sa ka ba kasashen da suka waye kamar su amurka zaga kowane kwanan taba ana rubuta kashe cewa babban mai ba da shawara da likitoci wata sojin yana gargaɗin cewa shan taba kan iya lahani wa ɗan tayi kuma sun da aka waye aka yi kokari wannan suna ba a so mata sata ba ko su su man sata ba saboda ba su kadai ba har na ɗan tare da ke cikin wannan wani mai bincike kan ci gaban tattalin arziki a afirka ya ce ta ba sigari na sanadin rayukan 'yan najeriya dubu ashirin da tara a kowace shekara austin irayoya da ke aiki a cibiyar tattalin arziki ta afirka ya ce 'yan najeriya na kashe naira biliyan 526 wajen zukar taba sigari da neman maganin cutuka da taba ke haifarwa jaridar daily trust a nigeria ta rawaito mr autin yana faɗar haka a lokacin bikin ranar yaƙi da zukar taba sigari da aka gudanar a abuja fadar mulkin gwamnatin ta nigeria. likitoci masu kulawa da masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su amin To masu saurare a nan za mu ja birki a shirin na yau sai kuma makon gobe inda kuma za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin kafin nan a madadin shi da ta sabu Ahmed daga birnin Jos a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Ba ba ba dan da yabo kurin wa dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ciwo amin To Marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na mu a yau. Shiri wanda yake leƙa muku don gano labarin da ya ja hankali a wannan makon da muke ciki a duniya sai kuma mu yi cikakken bayani a kansa da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. To masu sauraro batun da ya fi ɗaukar hankali a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a kasashen duniya shine wato ranar kudus ta duniya na wannan shekara ta 2022 don irin yawan mutane da kuma kasashen da aka gudanar da shirye-shirye na raya wannan ranar wasu kafafen yada labarai sun bayyana cewa an raya ranar kudus ta duniya a kasashe kimanin casa'in a duniya a bana da farko dai imam ruhullah kumaini wanda ya kafa jamhuriyar musulunci ta iran ne a shekarar 1997 ya sanya ranar juma'a ta ƙarshe ta watan ramadan ta kuma kowace shekara ta zama ranar kudus ta duniya saboda farkar da musulmi da kuma duk wa'anda suke da tausayi a duniya kan irin matsalolin da al'ummar falastinu take fuskanta a mamayen da sojojin yahudawan isra'ila suka yi wa ƙasar fiye da shekaru 70 da suka gabata imam khomeini kudisa sirruhu yana da wannan ra'ayin tun kafin a tilasta masa gudun hijira daga kasar a shekarar 1963 sannan jim kaɗan bayan nasarar junjo hali musulunci a nan ƙasar iran da kuma dawowarsa daga gudun hijira abu na farko da imam ya fara yi dangane da al'ummar falastinu shine ya kori jakadan haramcin ƙasar isra'ila a birnin tehran ya kuma kwace ofishin jakadancin haramcin kasar isra'ila ya mayar wa ƙungiyar falastinu mafi girma wacce take gwagwarmaya da makamai wajen dawo da kasar falastinu da aka mamaye wato ƙungiyar plo banda haka imam khomeini kudisa sirruhu ya kafa dakarun kare junjiya hali musulunci wanda ake kira irgc sannan ya ware wata runduna daga cikinsu wacce ake kira rundunar kudus tare da manufar taimakawa al'ummar falasinu don ganin sun dawo da kasarsu daga mamayin da yahudawan sayoniya suka yi mata har ila yau imam khomeini kudisa sirruhu ya ci gaba da yin magana dangane da al'ummar falastinu da kuma wajibcin taimaka musu a tsawon shekaru goma sha biyar da ya yi gudun hijira a kasashen turkiya iraki da kuma faransa a ranar kudus ta bana dai bayan an yi ta fama da cutar covid-19 na tsawon shekaru biyu da suka gabata mutane sun fito kwansu da kwarkwatansu don halartar tarurruka da kuma jerin gwano a kan tituna a kasashe da dama inda cutar ta yi sauki sai kuma cewa ranar kudus ta duniya ta wannan shekarar ta zo ne a daidai lokacin da ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a cikin ƙasar Falasɗinu da aka mamaye wato ƙungiyoyin hamas da kuma jihadil islami sun sami gagarumin ci gaba wajen ƙera makamai masu linzami wanda suka yi amfani da su kan yahudawan sahiyoniya a yakin da suka sanya wa suna saiful kudus a shekarar da ta gabata har ila yau dakarun izuddin kassam na kungiyar hamas ta nuna sabon jirgin yaƙi wanda ake sarrafa shi daga nesa da suka kera a cikin gida mai suna jenin wanda kuma take shi amfani da shi don kai hare-hare kan yahudawan sayoni a duk wani yakin da zai iya sake barkewa a tsakanin su wani abin lura a nan shine wato ƙungiyoyin falastinawa masu jihadi da yahudawan sayoniya sun tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar iran ce ta hannun rundunar kudus da ƙawayenta a ƙasashen waje musamman kungiyar hezbollah ta kasar lebanon su suka samar da taimakon da ya kai kungiyoyin matsayin da suke da shi a halin yanzu na mallakar makamai masu linzami da kuma jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa musamman kuma a hannun shahid kasim suleimani shugaban rundunar kudus ƙarƙashin dakarun juyin halin musulunci na ƙasar iran wanda ya kai ga shahada a shekara ta 2020 a hannun sojojin amurka a wani bangaren kuma duk kokarin da haramci kasar isra'ila da kawayenta na kasashen turai da amurka da kuma wasu kasashen larabawa suke yi na sanya al'ummar musulmi da kasashen duniya su manta da matsalar al'ummar falastinu ba sa samun nasara banda haka ma masu goyon bayan al'ummar falastinu a gwagwarmayansu da yahudawan sayoniya sai ƙara haɓaka suke yi a shekara ta 2020 ne dai shugaban ƙasar amurka na lokacin wato donald trump ya shelanta birnin Kudus a matsayin babban birnin gwamnatin haramta ƙasar Isra'ila ya kuma mai da babban ofishin jakadancin ƙasar Amurka zuwa birnin na Kudus sannan ya yi watsi da dukkanin yarjejeniyoyin da gwamnatocin Amurka na baya suka kulla da babban ƙungiyar Falasɗinawa wata PLO. Banda haka Trump ya shawo kan wasu shugabannin ƙasashen Larabawa wanda suka hada da haɗaɗɗen daular Larabawa, Bahrain, Morocco da kuma Sudan. samar da dangantakar diplomasiyya da haramci kasar isra'ila a shekarar da ta gabata dangantaka wacce suke kira yarjejeniyar ibrahimiyya wanda ya sa wa'annan kasashe suka buɗe wa yahudawan isra'ila ƙofofin shiga ƙasashensu saudiya na daga cikin ƙasashen larabawan da turawan suke zabarci don samar da cikakken hulɗar jakadanci da haramtaccen ƙasar isra'ila sai dai masana suna ganin duk da wannan kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba saboda al'ummun wa'annan ƙasashe gaba ɗayansu ba sa son hulɗa da hamci ƙasar isra'ila turawan ingila 'yan mulkin malaka ne da suka kafa hamci kasar isra'ila shekara 1948 bayan da ta yi wa kasar mulkin mallaka tun bayan ƙarshen yakin duniya na ɗaya a lokacin da dai suka kwaso yahudawan sahiyoniya mafi yawansu daga kasashen turai zuwa kasar falastinu da ta yi wa mulkin mallaka sannan bayan da ta bawa kasar abin da ta kira 'yancin kai sai ta fice daga kasar a shekarar 1948 sannan ta miƙa wa yahudawan sahiyoniya dukkanin makamanta inda suka yi ta kisan kiyashi wa falasɗinawa a wurare daban-daban a ƙasar sannan suka kori da dama daga cikinsu daga ƙasar halin yanzu dai wato fiye da shekaru saba'in da suka gabata kenan da kafa harbi kasar isra'ila miliyoyin falastinawa suna rayuwa ne a matsayin 'yan gudun hijira a kasashen larabawa wanda suka hada da masar jordan syria da kuma lebanon banda haka sun shiga yaƙi da kasashen larabawa sau da dama amma mafi muninsu shine yakin shekara 1967 inda sojojin yahudawan sahiyoniya suka sami nasara akan kan kasashen larabawa guda uku wato masar jordan da kuma syria inda a cikin kwanaki shida sojojin yahudawan suka sami nasara a kan wa'annan kasashe saboda goyon bayan da take samu daga kasashen amurka da kuma turai har ila yau a lokacin ne yahudawan suka mamaye gabashin birnin kudus da yankunan yamma da kogin jordan inda falasɗinawa suka fi yawa a cikin ƙasar a shekarar 982 ma sojojin yahudawan isra'ila sun shiga kasar lebanon da nufin korar kungiyar falasɗinawa mafi girma wacce take samun mafaka a ƙasar ta lebanon don tilasta mata barin kasar sannan a lokacin ne ariel sharon babban kwamandan sojojin yahudawan da suka shiga kasar ta lebanon tare da taimakon 'yan kanzaginsu a ƙasar ta lebanon suka yi wa falasɗinawa 'yan gudun hijira kimani dubu uku kisan kiyashi a sansanonin sabra da shatila da ke kasar lebanon a kasashen waje kuma jami'an leƙen asirin haramci kasar isra'ila wato mossad sun kashe shugabannin falastinawa da dama a kasashen ingila jamus lebanon da kuma wasu sauran kasashen turai tare da taimakon wa'annan kasashen idan muka koma kan irin nasarorin da falastinawa musamman wa'anda suke cikin kasar suka fara samu kan yahudan isra'ila kuma za mu ga cewa a karon farko mutanen zirin gaza su ne suka fara korar yahudawa daga yankin wanda ya hada da birnin gaza da kuma wasu sansanonin 'yan gudun hijira na falasɗinawa a yankin wato a shekara ta 2005 a nan ne falasɗinawa suka fara samun iko da kansu tun bayan mamayar shekara 1948 sai kuma sulhun oslo wacce aka kulla da babban kungiyar falasɗinawa ta plo a shekara 1995 wannan ya ba wa wasu shugabannin falasɗinawa musamman shugaban kungiyar plo na lokacin wato yasar arfat ya dawo cikin ƙasar falasɗinu da aka mamaye wato a garin ramallah inda yake iko da wasu yankuna a yamma da kogin jordan amma ƙarƙashin kula na yahudawan isra'ila ikon da aka bawa arfat da na je kana yi ka ne kawai don a lokacin da saɓani ya shiga tsakaninsa da gwamnatin harfi isra'ila ta yi masa daurin talala a cikin gidansa sannan a cikin zance mafi inganci sun ba shi guba ya ci a abincinsa da ƙarshe ya rasu a shekara ta 2004 sai kuma a shekara ta 2021 a lokacin da yahudawan sayoniya suka ƙuduri aniyar kwace gidajen wasu falasɗinawa a unguwar sheikh jarra na birnin kudus don tsugunar da yahudawan da suka shigo da su da kasashen waje yaƙi ya ɓarke tsakanin gwamnatin harbin kasar isra'ila da kuma dakaru masu gwagwarmaya a yankin gaza wa'anda suka hada da ƙungiyar hamas da kuma jihadul islami inda a karon farko falasɗinawa suka yi amfani da ɗaruruwa ko kuma dubban makamai masu linzami kan manya-manyan biranen haramci ƙasar isra'ila wanda ya tilastawa yahudawan amincewa da tsagaita buɗe wa juna wuta bayan kwanaki goma sha ɗaya kuma ga dukkanin alamu yaƙi tsakanin falasɗinawa musamman yankin gaza da kuma harci ƙasar isra'ila nan gaba zai kawo sauyi babba a rikicin al'ummar falasɗin da kuma yahudawan sahiyoniya sannan idan muka yi magana kan yankunan ƙasashen larabawa da harjin ƙasar isra'ila take mamaye da su kuma halin yanzu dai sun hada da yankunan tuddan golan na kasar syria wanda ta kwace a yakin kwanaki shida wata shekara 1967 sai kuma mazar e shiba na kasar lebanon wanda ta mamaye shekara 1982 kafin haka dai tana mame da dukkanin kudancin kasar lebanon ne amma kungiyar hezbollah ta kasar ta sami nasarar korar sojojin isra'ila daga kasar a shekara ta dubu biyu miladiya in banda wannan bangaren na mazara shib'a wacce take mamaye da shi har yanzu masu sauraro saboda ƙwararren lokaci anan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta bayyana rahoton hukumar makamashin nukiliya ta duniya wanda ta fitar a baya-bayan nan game da tarin uranium da kasar iran din ta samu da cewa wannan rahoto bai dace ba kuma baya nuna gaskiyar hukumar akan tattaunawar da ta yi tsakaninta da iran kakakin makita harkokin wajen kasar iran din hatib zade shine bayyana hakan a yin wani taron manema labarai a yau talata a birnin tehran yayin da yake magana akan rahoton da hukumar iaea e take fitarwa a kowace shekara wanda ya bayyana cewa yawan sinadarin uranium wanda iran ta samu da cewa ya ribanya fiye da sau goma sha takwas akan wanda aka amince da shi a cikin yarjejeniyar da aka cimmawa a shekara ta 2015 to ina kuma da haka ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gubar safe idan an sake lalbomu kafin nan a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin tehran